نستمر, نستمر في دروسنا التفسيرية مبتدئين بالآية الثالثة والثمانين من سورة النساء حيث يقول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا هذه هي الدروس التي يربينا بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ولو أننا أخذنا بما بدروس التي ندرسها في القرآن الكريم ما حصلت فتنة كبيرة بين المسلمين اقرأ ولو هذه الآية بآية واحدة يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بزاس في تدبري بني ده القرآن ده أتشي ده قوان الله يكي أيضا سنسى مصاباني من يوع القرآن amma kasancewan alkur'ani ya tafi daidai wa daida ba sabani komansa daidai yake tabbas ya tabbatar da cewa daga Allah maɗaukin sarki yake sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa wa iza ja'ahum amrun min al amn su wa'yannan raunanan imani ko kuwa munafukai malamai sun ce ko ana nufi da wa'annan ja'ahum hum su munafikai ko kuwa a raunanan imani in me yazo musu amrun min al'amri na kira fi siyakin shar idza ja'ahum amru in wani al'amari yazo zo musu min al'amni aw al da cewa musulmai za su ci nasara ko akasin haka a bihi sai kaga suna ta yaɗawa suna barbadawa suna faɗa ko ina aza'ahu ya faɗa aza'a bihi ya je nan ya tsuna ya faɗa ya je ce ya tsuna ya faɗa gobe ya faɗa jibi ya faɗa don ya yaɗa wannan labari ɗin to wace tarbiyya Allah maɗaukakin sarki ya ce mu bi me wace shari'a wace menene Allah ya shar'anta muna in muna zaune musulmai misali tun daga cikin madina madinatu rasul sallallahu alaihi wasallam har zuwa madinatu kano har koko madinatu kano a cikin najeriya in al'amari ya faru ba kowa ne shari'a ta ba shi dama ya je faɗa wannan ya je faɗa wannan ya je faɗa ba za a taba zama lafiya ba har abada sawa'an al'amari ya danganci siyasa ne ko tattalin arziki ko ɗaukar azumi ko ajiyewa ko su bakaraman sallah ko babban sallah ko aiki duk abin da ya danganci al'umma in aka ji wani abu ko in wani abu ya faru to akwai waɗanda za a je da maganan a wajensu su ne za su duba su gani wannan maganar ta cancanci a yada ta ba ko ko a'a in za a yada ta yaya za a yi a faɗa sa'in da mutane za su zauna lafiya ba za a samu fikina ba misali ganin wata shari'a ba ta ba kowa dama in ka ga wata ka ce a ta yada a ta yada a'a in ka ga wata sai ka fada ma sarkin garin da kake sarkin garin da take fadarsa akwai malamai sai a tattauna ta hanyar da shari'a ta tabbatar da ganin wata ko rashin ganin wata abinda ya tabbata musu sai su faɗa ma sarkin musulmi sai a tattauna a gani wannan hali da ake ciki wannan shari'a ta tabbatar da wannan gani ko bata tabbatar ba to sai in ya tabbata sarkin musulmi ke da haƙƙi ya ba sarakuna izini a sanar cewa gobe sallah ko gobe azumi ko gobe babban sallah amma kowa ya ce ya ga unguwarsu ko ya ga gare su ko ya ga wata menene da menene ko matsala ta faru gidan rediyo ta faɗa gidan jarida su faɗa gidan talabijin su faɗa wanda ya cancanta ya faɗa ya faɗa wanda bai cancanta ba ya tsoma baki ya tsoma baki wallahi ba za a taba zama lafiya ba ba za a taba samun daidaiton al'amari ba wannan magana ake kan sahabban manzon Allah zamanin manzon Allah kenan wanda su sun fi kowa kyakkyawan tarbiyya sun fi kowa ladabi sun fi kowa menene da menene amma aka ce na imani a cikinsu <coughs> da sun ji wani labari cewa al'amari kaza zai faru wannan al'amarin akwai nasara ga musulmi sai ga suna ta yadawa ko kuwa a'a akwai akasin nasara ga musulmi sai ga suna ta yadawa to sai Allah ce ba haka ake yi ba ولو ردوه الى rasuli wa ila ulil amri minhu da a ce sun mai da al'amarin wannan sun mai da wannan al'amarin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abin da muka ji ko ga abin da ya faru ko ga abin da ake ciki to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine yafi sanin cewa wannan al'amarin a yada shi ko ko a'a kar a yada in za a yada shi kuma wa ya kamata ya faɗa saboda kalma magana ko daidai ce ko gaskiya ce ta danganci wanda zai faɗe ta wani zai faɗe ta a jita da sanyi wani zai faɗe ta a jita da zafi kuma kalma ɗaya suka yi amfani da shi saboda yadda maganar ta fito shi yasa aka ladabtar da mutane ba kowa ne zai tsoma bakin shi ya ce ai kaza kaza ya faru ai kaza kaza ya faru ai kaza kaza ya faru a hana mutane zama lafiya a hana mutane sakat wanda ya shugabanci ya gabata bai zauna lafiya ba wanda ke kan kujera bai zauna lafiya ba wanda ke jiran gado bai zauna lafiya ba me yasa haka waɗanda ke zuwa suna yaɗa maganganu a gidan rediyo a talabijin a jaridu a cikin al'umma to baki ɗaya muna cutar da kanmu ne ba wani amfani muke jawo ma kanmu ba muna cutar da kanmu ne ya zama na wanda ya taba shugabanci ya sauka bai tsira ba za a faɗa masa komai wanda ke kan mulki bai tsira ba za a faɗa masa komai an ga dama wanda ke jiran mulki shi ma wata rana bai tsira ba za a faɗa masa komai to wa muke mutuntawa kenan wa muke girmamawa kenan in ya zama na ko ba mu da wanda muke mutuntawa ba mu da wanda muke girmamawa to mu kanmu ba mu da mutunci ba mu da girma kenan don da muna da mutunci muna da girma dole mu girmama mai mutunci wanda ya sauka a girmama shi wanda ke kai a girmama shi wanda zai zo shi ma a girmama shi saboda ba a san abin da zai zo yi ba an fahimci wannan matsala ko da sun mai da al'amarin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin da akwai zamanin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa ila wa ila ulil amri minhu ko kuwa a'a zuwa ga ulul amri minhu manyan malaman su shagabannin su waɗanda suke da hangen nesa suke da tsinkaya suke bincike suke bincike mai abin da ya danganci rayuwar al'umma abin da ya danganci maslahar al'umma <coughs> da an mai da al'amari zuwa gare su ya allazina tuna homin, da waɗanda ke bincike ke hangen nesa ke tsinkayi suke su ne za su san menene kamata a yi me ya kamata a faɗa ya sambitu min minhum ai an fahimta ko ba kowa la alimahu tura wa min minhum annabat awwalul ma in aka ce annabat istimbati in aka fara hakan rijiya farkon ruwan da ya fito shine annabat to shine in ya hu waɗanda suke bincike suke hangen nesa suke suke ijtihadi masu kyakkyawan hankali masu masu kyakkyawan niyya masu kyakkyawan manufa su ne in suka faɗi abu magana za ta zo guda ɗaya waya ɗaya wani zai faɗe ta ta tashi hankali wannan magana wani zai zo ya faɗe ta kuma ta kwantar da hankali to shi yasa ba kowa ya kamata ya tsoma baki ba ai mun ga abinda Allah ke tike abinda ayoyin suke tarbiyyantar da mu ke ashe ba daidai bane in al'amari ya faru wannan ya faɗa wannan ya faɗa to ya za a yi ba mu da shagabanni ne waɗanda za mu kai al'amarin gare su su san suwa ne ne suke bincike su suka san hakika su suka san ainihin al'amura yadda ya kamata su gudana ba mu da su to shari'a ta hana mu yin wannan ko mutum biyu za su yi tafiya mutum uku za su tashi zuwa kaduna shari'a ta haramta musu yi wannan tafiya haka nan sai sun zabi ɗaya ya zama shi ne shugaba ina mana mu zabi ɗaya ya zama shi ne shugabanmu saboda in an samu sabani wannan ce a tsaya kura a yi sallar azahar da la'asar wannan sai ce a'a sai an kai gaba wannan sai ce a'a sai an kai Zariya, to an samu sabani kenan to sai a ce amir me ka gani abinda shugaban tafiyin ya zaba da shi za a yi aiki sai ne na hakura kai ka hakura shi ma wancan ma ya hakura tunda an ce hukumul hakimi yarfa'ul khilaf tunda mun ce shine shugaban mu a cikin tafiya mun samu sabani sallah azhar kura za mu yi ko ko limawa ko ko ina kaza ko ko ina kaza wannan ya ce kaza kuma kowa ya ke janye ra'ayinsa zai yi a yi haka rika baki daya aiwatar da su ba zai yi ba kuma ba daidai ba ne mu ci gaba muna sabani ta ce to shugaban tafiya amirun tafiya amirun rakin mai ka gani ya ce a kura za a yi sallan nan to kowa sai janye ra'ayinsa a'a zariya za mu yi kowa sai janye ra'ayinsa ba don na kasa ba ba don ka gaza ba a'a saboda yadda shari'a ta tsara mana kenan ai mun ji yadda ya fada ko وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أولي الأمر منهم من يما لمي وأن نسكي هنجد نيسا وأن نسكي بنتشكي كلهم الأمر يسو ميشا في الأمة ميزي زمو مصلحة قال الأمة يا إذا أكون فتنة تشوتا جميل الأمة يسيأك وعي غريب su wane ne za su zama wannan wanda da'iman tunaninsu da bincike su me zai tafiyar da kasa gaba me zai amfani kasa amma in ya zamana majalisa ko sanatoci ko gwamnoni ko menene duk bincikensu ya zai a kafa mulki ya zai a tara dukiya ya zai a tara kuɗi wallahi ba ran da najeriya za ta samu ci gaba ko ta fito cikin wannan wahalhalu da take ciki sai ya zamana tunaninsu ya za a yi kasa ta ci gaba ya za a yi a yunkurar da kasa ta ci gaba al'umma mai zai kawo musu sauki cikin rayuwa wutar lantarki ne a kula da shi menene yake me yake damun al'umma bijira ta tashi mai duguri mutane sun sheko an zo an sauke su mai a unguwa uku to rannan baki daya majalisar Maiduguri majalisar Borno da gwamna da mataimakin gwamna da majalisar da komai sai su taso har kano ko su turo mutane a zo a kafa tanki shema shema sa'an nan a kafa musu ana ba su abinci da magunguna ana kula da su saboda mulkin da kake yi in nan su kake mallaka su kake mulka a lokacin da kake neman zabe su kaje kana ba su hakuri kana rarrashe su to ga halin da suka samu kansu tirela ake saka su a zo a zube su ba cin yau ba cin gobe shi kenan ‘ya'ya mata na ciki in ta nemi abinci ta rasa sai ta shiga mai ‘ya'ya maza majiya ƙarfi na ciki in ya nemi abinci ya rasa ko sanda ya ɗauka ko wuka ya ɗauka sai shiga mai sai shiga fashi da makami me ya kawo wannan rashin kulawa rashin kula da al'amarin al'umma ana cewa an fara ɗebo su ana kowa kawowa kano to duk da gwamnan borno da mataimakinsa da majalisa da kwamishinoni ko su taso da kansu ko su turo dukiya a zo inda al'umman nan suke a kafa musu sansani a kafa shema a kawo abinci a kawo likitoci suna kula da su don mutane al'umma ka ce su kake mulka su kake majagoranci da bazan su kake rawa da gumin su kake rayuwa dukiyar su kake ci da shi ake biyan ka ake maka komai to aka zo in suka zo suka zube aka zuba su aka bar su da yunwa wallahi tallahi Allah zai hisabi in aka shiga wannan al'amari kowa ya kau da kai daga shi sai matarsa sai ‘ya'yansa wallahi tallahi Allah ya kiyaye wata rana za ka zo kana nema ina matar ina ‘ya'yan ba za ka gan su ba fitina ta tashi kowa na ta kansa somali shekara talatin ko talatin da biyar an kasa zama lafiya sudan an kasa zama lafiya chad an kasa zama lafiya ga beirut ga kasashen ga iraq ga afghanistan duk sa'an da al'amari ya zo sai allah ya takaita mana to bai kamata a ce ba wajibi bane akan shugabanni su dawo daga wannan al'amura na sakaci da suke yi a mai da hankali yadda za mu tafiyar da rayuwa Allah bamu ba mu lafiya da zama lafiya duk dukiyar da za ka tara duk mulkin da za ka tara sai ka samu zama lafiya sa'annan ka mori wannan rayuwa sa'annan ka mori wannan dukiya sa'annan ka mori wannan mulki wannan kujerar da kake ba za ka iya su ba sai an samu zama lafiya zama lafiya ba zai samu ba sai wani ya zauna lafiya sai na zauna lafiya sai ka zauna lafiya sai ta zauna lafiya sai ya zauna lafiya sai mun zauna lafiya sa'an nan a mori rayuwa a ji dadin rayuwa an fahimta ko la'alimahu allazina yastanbitunahu minhu da waɗanda ke ijtihadi masu bincike da sun san al'amarin nan ya kamata tafiyar da shi kamata ya a faɗa ko kar a faɗa in ya kamata a faɗa ya za a faɗa ya kamata ya fito daga baki walaula fadlullahi alaikum ba dan falalar Allah maɗaukakin sarki ba a gare ku da aiko manzon Allah wa rahmatuhu da musulunci da ya aiko ya kawo lattaba'atumu shaitana illa qalila da kun bi umarnin shaytan abin da yake kawata muku illa qalilan mustasna ikun sai dai illa kalilan sai dai kaɗan a cikinku ko kuwa da kun bi shaidan duk abin da ke kawata muku sai dai abu kaɗan ne ba za ku zo a cikin al'amarin shaidan a wannan wannan matsala misali ɗaya a cikin shari'ar musulunci da ke bayyana wannan al'amarin shine lokacin da aka yi sulhul hudaybiya aka dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka shirya za a je a yaki Qurayshawa to akwai wani bawan Allah cikin sahabbai sai rubuta takarda zuwa mutanen Makka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sojoji za su kawo muku hari sai ba wata mata sai wasikar za ta tafi da shi don tsananin iya dabara sai ta sa cikin gashin ta cikin ta kama lallabin gashin ta ta saka sai ta kisa duk binciken da za ka yi ba za ka taba sanin inda wannan abin yake ba mun fahimci wannan matsala ko an je a yi sulhul hudaibiya kowa ya dawo da takaici sa'annan ga abin da manzon Allah yake niyya zuwa yi sa'annan a cikin sojojin manzon Allah wani ya rubuta takarda ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a je yaki ba ya ce ma ga inda muka rufa saboda kar ka ji tsoron nisa ko ka ji tsoro sai kamar wani wuri za mu sai an fita an bar gari ai nisa sai ce to fa kaza waje kaza za mu ba wanda ke da iko ya dawo kuma koma baya saboda me za a je a kai musu hari a girshe su ba su yi shiri ba in aka je aka kai musu hari ba su tanaji komai ba da sun ga manzo Allah da sahabbai da jama'a da kayan yaki sai su firgici sai ga tsoro ya shiga zuciyarsu to shikenan an ci nasara a su kenan to amma kai da kake soja cikin sojojin manzo Allah sai ka aika musu wannan a ɓoye ma'ana kana nuna cewa yadda ake nufin nan ba za a samu ba saboda mu za mu tafi wajen da niyyar cewa ba mu san muna zuwa ba ba su da shiri su kuma sun san ga mu zuwa sai su yi shiri su yi tanadi muna zuwa sai ga mu mun je da shiri su ba ga su da shiri me zai faru kenan sai yadda ahli yayi ko to sai aika musu takarda sai ga mala'ika jibril mala'ika jibril ne ya sauko ya ce ga hatim bin abi ya rubuta takarda zuwa wurin mutanen makka ya ba wata mace ka aika cire mutum ya je inda rawdatu kha wani wuri ne za a samu mace da takarda sai manzo Allah ce sai na aliyu da wane ku je rawdatu fa wani wuri da ake ce rawdatu fa za ku samu wata mace akwai takarda tare da ita ku karbo ku kawo abinda aka ce kenan ku je waje kaza za ku samu mace akwai wasika tare da ita ku karbo ku kawo an ce su zage ta an ce su dake ta an ce su taho da ita abinda aka fada musu kenan sai manzo Allah ya ce da sayyidina Aliyu suka je wajen inda aka ce su je sun je wajen aka ce za su samu mace ga mace saura na uku ke ina takarda ya ce ya babu takarda gashi na aka duba duk babu takarda ba wasika sai na ali ce banzu Allah ce akwai wasika ki ce ba wasika ke ki fito da takarda ko kin san me zai faru da ta ga cewa babu sarki sai Allah sai ta kwance lallabin ta daya kisan ta daya sai ta cire takarda ta bayar sai na na karbar takardar in ne ne ko kai ko menene ko mali ba za a yi ba ko duka ba za a yi ko zagi ba za a yi ba yana karbar takardar abin da aka ce na je na yi kenan na samu bukatar biya shai kamo hanya ta sauka lafiya ta tafi ko ta dawo ko ta yi menene abin da aka ce yayi shi yayi sai dawo da takardar wajen manzon Allah sallallahu alaihi sai manzon Allah ya bude takarda ce gashi min hatibi ibn abi balta zuwa kuran shawar makka ga abin da zai faru ga abin da zai faru duk shari'o'in duniya na soja ka zama mai cin amana mayaudari wanda ka bayyana sirrin sojoji sirrin kasa hukuncinka mai tsanani ne har ya kai kisa an fahimta amma sai manzo Allah ya wata tambaya in ba manzo Allah ba na shi a ce tambayan ma fi ban haushi da aikin alkhairi to amma tun da manzon Allah ne ma ya ce qur'anul hawa in huwa illa wa yuha da ka'ida ta shari'a sa ce ka san da wannan takardar ba haka bane ba daga sunan shi ne da me da menene to amma tun da mala'ikar jibril ya ce hatim bin abi ta aka yi yaushe kuma za ta mai ka san da wannan takardar ya san da ita ba haka bane ba sai manzo Allah ya ce me yasa kai haka ya manzo Allah banda manzo Allah wai zafa wannan magana me yasa me ko yasa haka banda kafirci da nifaka da menene da tona asiri da barna da zalunci da yaudara da cin amana akwai abin da zai sa ai haka sai ce ya manzo Allah wallahi ba rida mai ba ba ni sha'awar kafirci ba mara musu baya nake ba ni na san cewa Allah zai taimake ka kuma abin da na faɗa musu nan ba zai cutar da kai komai ba saboda wa'annan duk da ke zaune da kai suna da ‘yan uwa dangantaka ta jini a makka za a kare musu iyalansu da dukiyarsu ni kuma shigogo ne a cikin makka na bar ‘ya'yana da dukiyata shi ne musu wannan abin don ya sa su tausaya min numa su kare min ‘ya'yana da iyalaina sai manzo Allah ce qad sadaqta banda manzo Allah ya zai faɗi wannan kuma a zauna qad sadaqta ai sai sojojin su ce to ai ya karya mana gwiwa ai manzo Allah ya bada mu qad sadaqta ce manzo Allah ce abinda ka fada tabbas gaskiya ka fada wanda irin darasi za mu dauka a cikin wayannan abubuwa a'a abinda ake bukata gaskiya ake bukata in mutum yayi gaskiya ko ba ka son gaskiya kana son gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haq kana son gaskiya ba shi kake so ba siyasa ku ɗaya ne ungo ku ɗaya ce kasar ku ɗaya ce abinda kake bukata gaskiya abin da nake bukata gaskiya abin da yake bukata gaskiya sai mu je mu hadu akan gaskiya amma son zuciya nake so kai ma son zuciya kake yi ita ma son zuciya take yi shi ma son zuciya yake yi yawanci za mu taba haduwa akan gaskiya in ba ka son mutum ya yi kirki ya yi abin a zo a gani sai kai ba wannan abin da hajji bin abdul abin balta ya yi ya kai gaban da ke tsakanin kai da wannan ɗan siyasa da wannan ɗan siyasa ko wannan goku bai da amma da ya gaskiya ce manzo Allah ce qad sadaqta abinda ka faɗa gaskiya ne yasa babu wani hukunci kenan akan ka shi yasa wanda ya aiki daidai wanda ya gaskiya a tabbatar da ya gaskiya wanda bai gaskiya ba a tabbatar da ba gaskiya bane ko siyasa ku daya ko ungo ku daya ko kasuwanci ku daya to shi ke nuna cewa gaskiya ake nema to shine za a je to shine misali daya cikin waɗannan al'amura wa iza ja'ahum amrun min al'amni a za'u bihi ke su yada اطلع فقال سبيل الله sai suka faɗi wata kisa mai ban mamaki don kasancewa kowane ne kai baka shige a yi faɗin abin maganganu game da kai ba aka ce sababu A kaulani ahaduhuma ɗayansu annan nabiya sallallahu alaihi wasallama lamma a tazali nisa'ahu da hala umarul masjida فسمع الناس يقولون طلق رسول sallallahu alaihi wasallam عليه sa abu wani lokaci manzon Allah ya kaurace ma matansa manzon Allah ne ya kaurace ma matansa ya ita zala abu ya kaurace musu wata daya shine da ya dawo da ra'ayi shi ai kwana 29 kenan sai ce ai wata kwana 29 an fahimta to sai surutu hayaniya ai manzon Allah ya saki matansa ai manzon Allah ya saki matansa da manzon Allah ya saki matansa da bai faɗa musu ya sake ya saki su ba to ina suka samu wannan suna cewa ai manzon Allah ya saki matansa yasa ba yadda za a yi ko ka tara jama'a ko kai ne shugaba ko kai ne menene a faɗi wannan magana game da kai wanda ya faɗi wannan game da kai wanda ya faɗi wannan game da kai ba yadda za a yi tasira da wannan babu mahalukin da ya taba kubuta da suka ko caci fada caci fadi ko menene da menene wata rana annabi Musa ya ce ya Allah ina son ka bani matsayin da ba wanda zai fadi ba wanda zai soke ko zai fadi wani abin da ba daidai ba game da ni ba sai Allah madaukakin sarki ce ya Musa ni da na halicci halitta na haka ma bai kasance ba ga yahuda su ce yadullahi ma'luna ba zagi bane Allah ya yi aiki ya kwana za ya huta duk ba za ba ne shi sa ya ce ka tafi shi aka yada cikin masallacin annabi cewa ai manzo Allah ya saki matarsa ai manzo Allah ya saki matarsa ku abin da zai muku dadi ne a fari haka lokacin da hadisatul if ya faru ba a samu munafikai masu yadawa ba nassi ne ya ce muku da Aisha yi wannan ta in ka zama yana yawan yada abubuwa haka ma'ana ba shi da kyakkyawan niyya so yake haka ya faru فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أطلقت نساءك سيدنا عمر ya shiga masallaci ya ji ana ta cewa ai manzo Allah ya saki matarsa ce ya tashi kiryan kiryan shi ya shiga wajen manzo Allah sai ce ya manzo Allah ka saki matanka ne qala sai manzo Allah ce a a fa kharaja sai sayyidina Umar ya fito fanada yayye kuwa yana cewa ala ku shaurara inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yutalliq nisa'ahu manzo Allah fa bai saki matarsa ba fa manzo Allah fa bai saki matarsa ba fa manzo Allah bai saki matarsa ba huwa هذه الآية فكان هو الذي استنبط الأمر ya سيدنا عمر يزمو شيني ولي استنباط الأمر شي سي masu تنكاية nisa, masu hankali masu tatacci masu kyakkyawan niyya su ne ake bar su yada da waɗanda ba su cancanta su yada ba don suka yada mai suka yada sun yada abin da ba shi da daɗi wanda ya cancanta da ya zo su yada abin da ya fi kamata a yada eh, wannan riwaya ce daga sahihi Musulmi. sai Allah madaukakin sarki ce faqatil fi sabilillahi in ka ga fa ta zo ta shiga mafi mafi'ili to sababi ne ana ce da ita fa'us sababiyya sai ka ce fabi sababi zalika qatil fi sabilillah to sai a ce fabi sababi ne sai ce ai Allah madaukakin sarki ce wa malakum la tuqatilu fi sabilillah Allah dai kawo waɗannan ayoyi ko malakum la tuqatilu fi sabilillah ayoyin da Allah kawo gaban waɗannan to shine Allah ce saboda haka qatil fi sabilillah kai yaki a cikin tada addinin Allah kai kaɗai ko da kai kaɗai ne la tukallafu illa nafsaka ba a ɗora ma kowa wannan kanka kai kaɗai aka ɗora ma shi sa kai ne aka kallafa ma wannan abun to ya za yi da sahabbansa ya ce wa harridil mu'minina ka kwaɗaita ma mu'minai ka ce musu yaki ta da addinin Allah yana da kaza wanda yayi zai samu shahada Allah zai bashi kaza ka kwadaita musu yin saboda su fito da kansu su yi amma kada ka tilasta musu ina ma na wannan magana wannan magana na nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa jarumta ya fi kowa karfin hali E, haka al'amari yake haka shi yasa sayyidina Umar da yake ya shayo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzo Allah ya bar duniya sai laraba suka yi ridda wannan ce ba zai bada zakka ba wannan ce kaza wannan ce kaza sai sai na umar sai sai na abubakar ya ce wallahi zan yake su sai na umar ya ce tunda suna yin kaza tunda suna kaza tunda ya ce wallahi ko me suke ko takwatan kwacin menene suke ba manzo Allah da yanzu kace ba za su bayar ba wallahi zan yake su ko da ni kadai ne تشير الله كاغا الله تي لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا عسى من افعال الرجاء والرجاء لها مراحل عسى فلان ان يؤتيك كذا عسى ان يؤتيك كذا عسى الله ان يؤتيك كذا نيوا واني باك كذا كان هذا ايكو كسامي شي ba ka da iko kisa wannan ta taka ba ta da ƙarfi kai da kake fatan a bashi ka ce me yiwuwa in ba ka kaza to wannan ya fi ƙarfi da ce wane bayar to amma kai ma akwai matsala game da kai kana da iko za ka kai gobe? kana da tabbas in ka kai gobe ra'ayinka ba zai canza ba kana da tabbas in ka kai gobe ra'ayinka bai canza ba wannan abin da za ka ɗauko ka bayar za ka mallake shi in ya ɓata fa in aka sace fa to sai kuma ya ce asallahu an ya fa'ala kaza ana kyauta zato fatan Allah ya maka kaza sai aka ce kana da ikon sanin cewa Allah ya karbi addu'arka to asarar kauna mafi karfi shine Allah ce asallahu Allah ne ya ce Allah na da iko ya kai ai Allah na da iko kaiwa wannan lokaci yana da iko bayarwa ba abin da zai hana shi shi yasa suka ce asa daga Allah madaukin sarki wajiba sai Allah ce asallahu an fa ba ladina kafaru Allah madaukin sarki zai hana zai hana fitinan waɗannan fitinan waɗannan kafirai da za su yake ku sai Allah hana su zuwa su yake ku wallahu ashaddu ba'san Allah madaukin sarki shine yafi kowa tsanani na kamu ko na azaba wa ashaddu tankila kuma shine yafi kowa karfi da tsananin na azaba ashaddu ba'san ba'su azaba ayi ma mutum azaba ya taba kai tankil shi ma azaba ne ayi ma mutum azaba wani na kallo don kai ma ka san in kai abin da za a kama ka da shi kenan amma duk suna haduwa kan cewa azaba ce daga Allah madaukakin sarki to sa'an nan sai Allah madaukakin sarki ya faɗa yace yana nuna muna rayuwar nan ba wanda zai tsaya shi kadai ya kadai ta da rayuwa dole sai mun haɗu baki ɗaya tukun mu tabbatar da abin da muke bukata wannan yana da kuɗi wannan yana da ilimi wannan ɗan siyasa ne wannan ya ƙware cikin likitanci wannan ya ƙware cikin ɗinki wannan ya ƙware cikin injiniyarin wannan ya ƙware cikin menene kowa baki ɗaya yana da abin da Allah ya bashi ba wanda zai iya tsayawa shi kadai zai iya makansa komai ya iya komai mutum ya kware cikin likitanci amma sai ya samu fili yana da kudin shi zai gina gida sai yaya sai gina sai koma ya nemi injiniyar wanda ya kware cikin gini wanda ya kware cikin gini ya iya sai kan shekamu da zazzabi jikin shekamu da zazzabi shekawa zai yaje wajen likita likita yana son rigar da zai sa sai ya nemi inda mai ɗinki yake likita na neman abincin da zai ci sai ya je wajen masu sayar da abinci masu gasa burodi masu ɗan wake kowa baki ɗaya ba wanda shi kaɗai ya tara al'abun da zai abin da yake bukata shi yasa aka ce darajar mutum a cikin rayuwa abin da yake kyau abin da iyaye kore da kai misali aiki da za ka gani kaskantaccen aiki ne wata rana sai ya zamo shine aiki mafi muhimmanci kaskantaccen aiki a cikin rayuwarmu kamar ta kano shine masu yasan masu ne yashe masai ba haka bane ba ba wanda ke son a danganta zuwa wannan aiki amma ran da aka waye gari gwamna ko minista ko kwamishina ko yallabai ya ga gidansa ya rikice ban ɗaki ya lalace komai ya balala a gida ya cika duk gida ya ɗauki ɗoyi kuma ranna yana da alkawari baki za su taho daga abuja za zo su hadu da shi ranna yana wayuwar gari waye muhimmanci a gaban shi yanzu farkon wanda za a nema wanda zai zo ya gyara masa wannan wajen ana zuwa wajen sai ce ai muna da alkawari da wani ai na yi ma wani alkawari a ce kai dai ka yi hakuri duk abin da kake so za a baka a lokacin ba ta ministoci ake ko koyin labuka ba a'a wani don sai ya zo ya gyara wajen kaga da yake ya kware a cikin wannan da ranarsa ta zo kaga shine sarki ne sarki yau shine yallaɓai yau tun daga yallaɓai ya zo yana rarrashinsa aje ana in aka je ma aka yi magana matar su ce ai baya nan a ce hakuri na Allah ne mana inda yake a me ya san sai kuma ake rarra shi yanzu shi ke nan sai gashi ya zo ai mun alkawari ne da wane kaza kaza ba zan samu dama ba sai gobe ko gobe gashi nan baki za su awa uku baki su sauko duk abin da kake so ka fada kaga saboda ya kore a wannan ya zama yanzu abin rarra shi a yanzu kisa duk abin da ka kore a ciki wata rana za a neme ka kana cikin abin da za a harhaɗa rayuwa ta tafi to shine sai Allah madaukakin sarki ce mai yashfa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha kada ka taba tsammani cewa kana da kuɗi in Allah ya baka kuɗi kai ma wani alfarma in Allah ya baka faɗa aji kai ma wani alfarma in Allah ya baka ilimi kai ma wani alfarma in Allah ya baka makami kai ma wani alfarma sai Allah ya ce man yashfa ashfu abu da yake biyu abin da yake biyu shi ake cewa shawar shafwal watir wal layl idza yasir abin da yake ya harbi shine wane shi bahaushe na cewa wal bi shafa'ati da ci da ceto to ceto din na a shafa'a za a fassara ta da alfarma an fahimta za a fassara ta da alfarma ina mana alfarma wane yana bukatan abu kaza ya cancanci a bashi amma ba a bashi ba sai ka zo ka soma bakinka ka ce a taimaka a bashi sai a bashi ka ce ce kai ce ko kenan kai mai mai kenan alfarma kenan kai masa wane yana son kaza amma bai cancanci a bashi wannan abin ba sai ka zo ka soma bakinka ma'ana ka hada kanka da shi kun zama biyu kenan hada kanka da kai da shi in eh, sai ka ɗaga shi sai cancanci a bashi sai aka bashi ka yi masa mai kenan alfarma kenan kai masa ka ceto shi kenan ka ceci shi kenan ya samu abin da zai to shi manzo Allah sai Allah ya rike sarki ce man yashfa shafa'atan hasanata Ya kullahu nasibun minha duk wanda ya ceto da ta dace da shari'ar musulunci ita ce shafa'a hasana shafa'a a kuma wacce ta da ceton da ya saba ma shari'a ya ke ce masayya to me ce me ceto a shafa'a hasana ita ce duk alfarmar da za a yi wanda ya dace da shari'a bai keta haddin shari'a ba to ana ce da shi alfarma ko ceto hasana Allah zai baka lada a ciki ce lahu nasibun ha. amma da aka ji sayyi'a sai aka ce lahu kiflun minha ma huwa alfarqu bainan nasib wal kifl nasib shine za a baka lada na ceton da kai ko alfarman da kai don ya zama hasana kuma Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih za a baka goma zuwa saba'in zuwa dubu ila ma la nihaya wallahu yudha'if liman yasha amma adalcin Allah sai aka ce wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan lahu kiflun minha kiflun wargwadon laifin da kai wargwadon laifin da za a kama ka da shi ba za a baka da yawa ba ko man ja'a bil hasanati falahu wa man ja'a bis sayyi'ati fala yuzal ladina qabilu sayyi'ati illa ma kanu wargwadon abin da kai shi za a saba a kama ka da shi to ceto din nan alfarma ɗin nan duniya ana alfarma ana ceto lahira ana alfarma ana ceto kuskure ne a ce ai bayan alfarma ai alfarma yana kaza a'a alfarman hasana ce ko sayyi'a ceto ɗin hasana ce hasan ne ko sayyi in hasan ne Allah ba da sarki bai hana ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce isfa'u tu'jaru wa yaqdi Allahu ala lisani rasulihi ma sha'a ku ceto ku yi alfarma Allah zai ba ku lada sa'annan kuma Allah ya hukunta a kan harshen annabi sa yanda ya ga dama ka je ka shiga kai masa ceto in an samu abin da ake so ka samu lada in ba a samu abin da ake so ba ka samu lada dan yi abin da ake so ka yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina zama mutum ya zo ya cancanci in bashi abu ina so in bashi amma ba zan bashi ba sai wani ya tashi ya neman masa alfarma da manzo Allah a taimaka ma wani mana nan da sai manzo Allah ya dauko ya bashi me yasa ce manzo Allah ya bayar ya samu lada wanda aka ba ya samu wanda yayi alfarma shi ma ya samu ya samu lada yadda manzo Allah yake tafiyar da rayuwarsa kenan yasa ce isfa'u tu'jaru ku yi ceto ku yi alfarma za a ba ku lada ba lallai bane don kai alfarma abinda ake so ya samu sai Allah ya kaddara to amma tun da kayan alfarma da kyakkyawan niyya kuma shafa'atar hasaratar an samu abin da ake so ko ba a samu abin da ake so ba kai ladar ka ta tabbata Allah zai baka lada shine man yashfa shafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah marwakin sarki ya kasance mai kiyaye ne yana kiyaye komai shi ke a ce al-muqit ma'khudh min al-qut al-qut kuma abinci kenan ku to ina ba na wa kana Allah ala kulli shay'in muqita wani suka ce Allah marwakin sarki hasiban mai mai kulawa ne mai lissafi ne mai kiyayewa komai ne ya sai aka ce eh al-muqit yana kan bigirinsa ba lallai ne a canza ma'anan ba me yasa suka ce duk wanda ya baka abinci ya kula da kai ke ya san abin da kake ciki ya damu da kai ya menene da menene shi sa duk ma'anonin sun shiga cikin muqita kenan Allah ba bai sarki ala kulli shay'in muqita Allah shi ke kare komai shi ke sane da komai shi yake kula da komai shi yake ba komai abinci don ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa muna a cikin hadisin qudsi Allah madauki sarki ce ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imku dukkan kuma yunwata ne sai wanda na ba abinci in ba Allah ne ba da abinci ba ba wanda ya isa ya rayu duke sa ba da abinci yana cikin mu'tayatir rububiyya ba da abinci yana cikin mu'tayatir rububiyya banda Allah ba shine Allah madaukin sarki shine arab sifa ta rububiya a tarbiyyantar da mutum Allah ya halice rayu shekara hamsin ko ɗari Allah ba zai kashe ka ba sai ka kai shekara ɗari ɗin rayuwa ko ba ta tafiya sai da abinci to shi wannan kofar Allah ya bar ta buɗe ne da musulmi da kafiri da mumini da munafiki duk ɗaya ne wanda ya ƙware a cikin noma shi zai fi samun abinci wanda ya ƙware a cikin kaza shi zai samu kaza wanda bai ƙware ba ba zai samu abinci ba shi yasa jin da muke ba mu taba jin an ce wata ran an waye gari Allah ya ce ma iska ki kada unguwar musulmai ki bar unguwar kafirai ba a'a da unguwan musulmai da unguwan kafirai da garin musulmai da garin kafirai za a shi iska rana za ta sauka baki daya da musulmi da kafirai wajen rayuwa abinda za ka cika rayu duk daya suke sama ƙari kan haka ma wanda ya fi ƙwarewa wajen iya tanadan abinci shi zai fi samu wanda ya fi ƙwarewa cikin noma shi zan samu abinci ko kafiri ne ko musulmi ne ko mumini ne ko munafiki ne ko menene ko asi ne saboda haka Allah ya yi al'amarin tunda Allah ya halicci ɗan adam saboda ya rayu kafin ya halicce shi sai da Allah maraki sarki ya halicce masa abinda zai rike maka rayuwarka abinda zai rike min rayuwata abinda zai rike mata rayuwarta abinda zai rike mana rayuwarmu abinda zai rike musu rayuwarsu saboda me Allah ya halice mu ne dan mu rayu wannan rayuwar sai mun yi ta ko kan bin Allah a wajen masu bin Allah ko kan saba Allah a wajen kafirai amma rayuwar gwargwadon lokacin nan sai an yi kafin Allah ya halice mu sai da ya halitta muna abinda muke bukata duk ɗan adam da aka haife shi ya zo ya tarar da rana ya tarar da iska ya tarar da abinci ya tarar da duk abin da zai taimaka masa ko sai da aka haife mu tuku muka kirkiro shinkafa muka kirkiro gero muka kirkiro abin da za mu ci mu rayu a'a duk wanda aka haife shi ya zo ya tarar da shi ne sa'annan kuma abin da muke bukata ɗin nan ya fi mu yawa tun da aka halicci ɗan adam yake shan ruwa har yanzu ruwan duniya ya ƙare tun da aka halicci ɗan adam yake cin abinci har yanzu gero hatsi ya ƙare a duniya ruwa ya ƙare shinkafa ta ƙare abinci ya ƙare a'a kafin mu zo Allah ya halitta muna kuma ya halicce muna kuma ya fi mu yawa da a ce an halicci dan adam mutum miliyan ɗaya aka halicci abincin mutum rabin miliyan wa wasu ki sai wanda ya fi ƙarfi ke ko to adadin halittar dan adam sai Allah ya yi abincin bukatar dan adam ninkin ba ninkin kafin mu zo ya halitta muna mana abin ya riga mu zuwa kuma duk iya cin ka za ka yi ka mutu kamar abinci yana nan abinci bai kare ba ya fi mu yawa sa'an nan kuma ya fi mu tsawon rai to me zai shigarantar da mu ga barin bautata wa Allah saboda abin da zaka ci abin da aka halice shi saboda kai abin da aka halice shi saboda kai duk dabbobin da kake gani a duniya sai ka je ka shirya kuɗinka ka je ka shirya naira dubu ka je ka sau kaza da rai. kazan da rag ka yanka bismillah Allah akbar ka zubar da jini nan an gaba abin abinda an halicci wannan dabban da wannan saniya wannan san wannan rago wannan tunce akuya an halicce su ne dan kai ka more su yasa sai ka je ka bada kuɗi ka zo ka yanka ka raba su da ransu sannan ka dafa ka ci sun ta faru ta kare dangane da su abin da yasa aka halicce su kenan shi yasa ba za su iya kiyawa ba su ce a'a ba za ka ci kai kuma aka halice ka don ka bauta wa Allah madaukakin sarki to me ka me zafi me zai shagalatar da kai har ka zamo ka shagala ga barin bauta wa Allah kana bauta wa kudi kana bauta wa makami kana bauta wa siyasa kana bauta wa duniya sa'an nan kana cikin yi baki daya rana ɗaya sai a ce shikenan rayuwa ta gama yadda ka zo duniya ba da an shawarce ka ba haka za ka barta ba da an shawarce ka ba ko وقال الله على كل شيء مقيتا أي مقتدرا سيتيني akwai tsare-tsare a ciki in ba da shi ba rayuwa ba za ta tafi ba Hankali na ba zai kwanta da kai ba hankalinka ba zai kwanta da ni ba sai Allah ya lalattar da mu yace ce wa idza huyitum bi tahiyyati ma'ana rayuwanku ku dan adam makocin juna akwai abin da yake lalle ne sai kuna yi tsakaninku ku yi ku zauna lafiya shine gaisuwa wane gaisa da wane wane gaisa da wane sai Allah ce wa idza huyitum bi tahiyyatin mecece gaisuwa ina ma nan gaisuwa gaisuwa hanya ce da kake bayyana ma wanda ka hadu da shi irin murnar da kuke yi ina ma nan gaisuwa wata hanya ce da nake son na bayyana maka murna ta zuwa gare ka dangane da hasadon da muka yi da shi shi yasa in akwai murna da in ma murnar ba ta da yawa shi ne salamu alaikum in murna tana salamu alaikum in sama da haka ne salamu alaikum ina bayan saduwa ya aka yi kaza ya aka yi kaza ba haka su ne ba duk wanda baka murna da shi da yau da ka hada shi goma ku samu kuma da salamu alaikum shi kenan an gama in akwai sanayya kana so ka bayyana murnar tana da yawa kaɗan salamu alaikum sai ka yi shi ba haka ne ba to in matsalar tana da ƙarfi salamu alaikum ka kama hannunsa ina bayan saduwa ina bayan wuce ka za ka an kwana biyu ka kaza ka kaza kaza kana murna kana nuna masa irin murnar da kake da haduwa da su shi ne abin da ke cewa gaisuwa to wannan ma gaiso shi da Allah mai sarki tsara mana ya za a yi yace wa idza huyitum bi tahiyyati in ai muku gaisuwa an gaishe ku fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha dan adam yana so abin da ake ce da shi return yana bukatar in yayi maka kai mishi in kai masa yayi masa kai da matarka ana son tana yi maka kai ma kana rama mata kana mata ita ba tana yi maka shine sai ku samu jin daɗin rayuwa amma ita tana yi maka kai ba ka yi mata ta girma ta mutunta ka ta girmama ka ta yi ladabi ta dafa abinci ta yi menene kuma kullum kana cewa bata iya ba ko ba mala'ika mace ba ita ba za ta iya ɗaure ba ba za ta iya ɗaukan wannan abin ba sai ga azo ba za a ji daɗin rayuwa ba in shi aka ce in an gaishe ku fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in an gaishe ai muku gaisuwa ku yi gaisuwan da fiye da wanda aka yi muku ko kuwa ku mayar da irin yadda aka yi muku misali gaisuwa a cikin musulunci assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah rarrabta bi ahsana minha alaysa kadhalik tun yace assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu raddata bi ahsana minha To yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to ya zakai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune sai wani zai ce assalamu alaikum sai manzo Allah ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah na biyu sai zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai mazu Allah ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na uku da yazo shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai mazu Allah ce wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yace ya mazu Allah ai ni ba ai ne wannan yayi ka kara masa wannan ya ka kara masa ni baka kara min ba sai ce ai baka bar min abin da zan kara maka sai sa sai na mai dan maka abin da an ce min na mai auru duha sai na mai dan maka abin sallallahu alaihi wasallam ɗinkin rayuwar ke wanzu Allah in an gaishe sai gaisa sai mai da maka gaisu wanda yake don ka kai makura to aka ce shi manzo Allah ce to ai an umurce ni duha da ka bar min wani abin da zan kara ne sai na kara amma ka haɗe abin duka ka faɗi abin duka ba wanda zan kara to ni kuma ina da hanya biyu ko na yi maka fiye da wanda kai ko na maidan maka abin da kai shine na maidan maka abin da kai shine auru duha kenan ko fa idza fa hayyu bi ahsana minha auru duha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba saboda Allah madaukakin sarki yana hisabi ne akan komai yana sakayya akan komai sai aka kawo tsare-tsaren gaisuwa manzo Allah ce wanda ke haye ya da ya fara da wanda ke tsaye eh, ke tafiya a kasa wanda ke tafiya ya fara da wanda ke zaune in jama'a suka yi gaisuwa ɗaya amsa yi in ɗaya ya gaisuwa jama'a suka amsa duk yadda aka yi abinda ake so wanda ka hadu da shi in nan ka bayyana masa cewa yana cikin aminci kada ya ji tsoro ka shi ne mana assalamu alaikum amincin Allah assalamu ismu min asma'illahi mana amincin Allah ya tabbata a gare ka mutum kuna za ku haɗu wanda ya sha kudu wanda ya sha kudu ku zo kamar ku baki juna kowa ba zai ji daɗi ba sai mun zo ce a ce assalamu alaikum assalamu alaikum ina kwana ina kwana to wannan za mu fassara shi da sallama na musulunci kenan assalamu alaikum to in ya zo bai yi sallama ba yi sallama da hausa ce ina kwana sai ka ce masa ne sai ka ce lafiya kalau kai kari kenan ku suka ce lafiya kalau ka yi kari ko to shi ke da abinda ka nuna maɗan uwanka cewa a'a yana cikin aminci ba za ka cutar da shi ba kada shi ma ya cutar da kai nan sai Allah madaukakin sarki ya fada ce saboda zamantakewa din nan da mu muke rainawa ba yadda za a yi rayuwa ta fiti sai da ni da kai da ita da su to ya za mu yi shine ka'idoji da ake shimfida mana na rayuwa in ba haka ba sai shi ya yanzu ya shiga ya haddasa fitina makotan juna su kasa zama lafiya kowa ya kasa bacci kuma ku ga kirkiro makanku abinda shari'ar musulunci ta ce makoci dan uwan makoci ne ma'ana makocinka yana da hakoki a kanka yana da hakoki a kansa to bayan Allah ya tsara mana waɗannan yadda za mu tafi mu zauna lafiya ce Allahu la ilaha illa huwa Allah madaukakin sarki shine لا إله أي لا معبود حق إلا هو باب وندي چنچنتا أبوتتا مسا سي الله من التسلكي تميشيشي بوتا بوتا تنا بكاتا وندي زي بوتا دا abin da بوتا دا yi bautan بوتا wanda wanda za a bauta masa shine Allah wanda zai bautar shine halittar Allah baki ɗaya, to me yace ce bautar shine bin Allah bin umarnin Allah da kauce ba abinda Allah ya hana shine to ɗan adam baki ɗaya da aljanu a cikin tsarin bin Allah ya kasu kashe akwai ibada da aka baka zabi in ka ga dama ka yi a baka lada in baka ga dama ba kar ka yi a yi maka azaba akwai ibada da baka da zabi a ciki dole ne ka yi wannan baka da sakayya a ciki don ba za baka da zabi a ciki dole ne ya zamo ma haka haka yasa baka da zabi a ciki an fahimta ba da kada Allah madaukakin sarki mumini zai ce la ilaha illallah kafiri ya ce salisu salasa ba haka bane ba mumini a bashi lada kafiri a yi masa azaba ba haka bane ba ka ba da zakka mumini ya bayar wanda bai zai bayar ya ce ba zai bayar ba saboda Allah ya saka maka zabi a cikin wannan zaka iya yi ko zaka iya cin yi in kai mana ka zaban makanka alkhairi kenan shine sai Allah baka lada haka sallah haka azumi haka sauran rayuwa baki daya to menene baka da zabi a ciki akwai in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abdan duk abin da ka gani da sama da kasa bawa dan Allah wannan ɓangaren ba a ba kowa zabi ba kafiri ya isa in Allah ya aiko masa mutuwa ya ce baya so ya isa in Allah ya aiko masa rashin lafiya cuta ya ce baya so ya isa in an ce ya sallah ce ba zai yi ba don Allah ba shi zabi cikin wannan amma akwai abinda Allah bai baka zabi ba dole yake kanka to shi wannan dole din ba kai shi ake sakayya ba abinda za ka iya yi in ka dama in ka dama ka ci shi ne in ka yi za baka lada in baki maza amma wanda yake zama dole ne a kanka ko ka yi ba ka da lada don ba ka zabi ba a ciki Shi ne mana Allahu la ilaha illa huwa babu abin bautatawa a bisa cancanta sai Allah madaukin sarki shi ne muka ce ibada tana bukatar wanda zai yi ibadan da wanda za a bautata masa da mai cece ibada to mai cece ibada din to shine malamai suka ce waɗanda suke bautatawa wani Allah duk inda suka kai da tunane da ilimi da kumene da menene ba su da hankali ce ibada ibada ita ce a ce yi kaza kar ka yi kaza in ka yi kaza zan ba ka lada in ba ka yi kaza ba ba zan baka lada ba aka ce masu bautatawa wuta masu bautawa tauraru masu bautawa kaza abin gumakan da kuke bautawa ɗin su suka ce ku yi min kaza a'a kai ka je ka sassake shi ka zo ka ajiye kuma kai ke bautata masa bai san da kai ba ma bai san abin da kake ciki ba to shi sa aka ce karancin hankalin su shine kai musu wannan Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum Allah muwaffa'atun lil qasam wallahi la yajma'annakum bin nun at-tawkida wallahi tabbas jahir Allah zai tara ku baki ɗaya cikin kabari wa isa baki ɗaya sai an tara kowa cikin kabari na la yajma sa'an nan a tashe ku ranar tashin alkiyama ila yawmil qiyama aw ila al-mahshar ila al-hashr yawm al-qiyama aw ila al-hisab yawm qiyama la rayba fihi babu kokonto a cikin ranar tashin alkiyama din nan babu kokonto a cikin hisabin nan babu kokonto a cikin abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa sa'annan sai Allah ce wa man afqaku min Allah hadisa wa yafi Allah gaskiyar magana to Allah madaukakin sarki ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum al-mim jam duk wanda ka sani na dan adam da aljini ya shiga cikin wannan abu kafiri ne musulmi ne dan siyasa ne dan kasuwa ne mai mulki ne duk inda ka kai baka shige mutum ka mutu a ɗauke ka ajiya saka ka cikin kabari ba wane mutu ajiya saka saka cikin kabari wane mutu ajiya saka saka cikin kabari karshen wanda baya baya din nan mt waziri nan muke karatu da shi allah ji kansa da gafara zai rasu ya ce in ya rasu zai yi mishi sallah muka ji aka yi mishi sallah aka ɗauko shi tun daga wurin asibitin nasara ba makamarta sai kofar mazuga ba ba asibiti saboda wajen wajen wajeje ne na turawa suka zauna turawa kuma iya mutu magare su za a kai shi yasa ba makamarta a wajen daidan asibitin nasarawa duk baki ɗaya wannan bangaren har polo har fresco har mai ba makamarta ga hukuma tana da filaye masu kudi na da filaye da shi ba za a samu wani wuri ko filin polo ko koresko ko menene a yanka wani da zama makamarta ba ana binne mutane a ciki ba to sa'an nan sai muka ɗauko muka zo kofar bazuka sai da aka gama aka binne aka gama aka rufe aka ce ga babban ɗansa ga babban ɗansa ya ce to jama'a kun ga karshen gatan da muka yi masa ke karshen gatan da muka yi masa kenan shine mu sa shi cikin rami mu rufe shi kowa ya tafi ya bar shi ba wanda zai zauna ya karanta mishi rayuwa daga shi sai me sai aikinsa ya bar babban ofis da kamfani ya bar maƙi babban katin gida a nasarawa yau gashi nan cikin kabari kabarin duk bai fi ne in aka sa mutum cikin kabari da za a kaddara abu da shi ma a ce ya tashi ba zai iya tashi ba ka auna kwanciyar kabari ka gani ka je kwanta ɗaki ka gani ka kwanta kan hannunka dama ka haɗa kafafunka ba yadda za a yi ka tashi sai mai sai kafanka ya daga daga sai hannunka ya daga amma zama za ka yi tashi inda aka sa mutum ke na aka ya ce karshen gatan da za mu yi mishi kenan ba wanda zai kwana wajen yau ba abokan business ba abokan kaza ba abokan kaza ga babban ɗansa sama yana zan shi dai a yi kuka ko menene karshe kana son ubanka kuka za ka yi ba kuka me za ka yi mene murna za ka yi don 'ya'yan mawadata ɗan uban ya mutu wallahi murna su yi allah allah su yi ma ya mutu shi kenan an gama an wanke hannu kowa ya tafi ya barka daga shi daga kai sai ka. ya ce to jama'a duk duniyar nan fa baka da gata sai aikin ki ga mt waziri yau mun saka shi cikin kabari za mu tafi mu bar shi daga shi sai mai kowa ce sai aikin shi na ce to ka shi ne gatan har ga allah kada ka yi sakaci cikin kyautata aikin ka. duk wata hayaniya da hada-hada da siyasa da business da menene wallahi tallahi abubuwa ne da suke kaman jamu rana ɗaya za su su kare daga kai sai aikin ka kadai mala'iku za su da kai su tambaye ka man rabbuka wa ma jinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu fi hadha rajul da zubin shahidu kaga nace nace abinda yanzu muna manzo Allah ce yana jin motsin takalman mu za a tambaye shi man rabbuka ba za a ce mishi me yasa baka zama gwamna ba me hana ka zama shugaban kasa me hana ka fi kowa kuɗi me hana ka fi ko a'a ba abinda za a tambaye ka ba kenan ba abinda aka aiko ka zo kai ba kenan za ce man rabbuka wane ne ubangijinka wa ma dinuka me addini da kake yi wa man nabiyuka wane ne annabinka wayannan tambayoyi ba karamin aiki bane man rabbuka wane ne ubangijinka ya zama da rayuwarka baki daya sai dai ka ci kamar jaki kwanta kai bacci ka je neman kuɗi a ubangiji ka ke ba ubangiji kuma bahaushe da zarar mutum ya mutu shi ya riga mu gidan to ba kariya a wannan in ba Allah kake bi ba za ka iya faɗa ba jawabi da za ka bayar a wannan wurin ya danganci rayuwarka a cikin duniya shi yasa Allah ce yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil man rabuka wa ma dinuka me addininka wani addini kake bi siyasa kake bi shugaban siyasa ku ya halatta maka abin da Allah ya haramta ka yi ya haramta maka abinda Allah ya halatta ka bi ai mu siyasa ne ai mu siyasa ta huda mu shari'a ce karka yi siyasa ta ce kai kai shari'a ce kai siyasa ta ce karka yi kakiya kana bautata ma siyasa kenan kana bautata ma siyasa addinin kake kenan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen nasara najran yace ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah sun riki manya manyan malaman ubangijin ne ko bayan Allah dan sai manzo Allah ya baba bauta ta musu bin su muke yi sai manzo Allah ce ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku halatta ba su haramta muku abinda Allah ya halatta ku haramta suka ce haka yana faruwa sai manzo Allah ce man rabuka wa majinuka wa man nabiyuka wane ne annabinka shar'ar wa kake bi sunnar wa kake bi ya aka ke tafiyar da ibadarka ya kake tafiyar da rayuwarka a wannan lokacin kowa sai ya ba da bayani da kansa baki daya ba wanda zai zo ya cece ka duk wanda ya faɗa maka ya yi ma ƙarya ya yaudare ka ya faɗa ma gaskiya ba ya isa aiko lokaci ya aiko to ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka wannan ƙasa mai albarka ƙasar Allah ka kiyaye ta ka kiyaye sauran duk kasashen musulmi duk kasashen Najeriya duk inda musulmi ke Allah ka kiyaye Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka shiri shugabanninmu su daina kirkiro fitintinu da za su zo su hana sakat su hana zama lafiya Allah ka shirye su Allah ka mana jagora tare da su baki daya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ka farfado da kasuwanci mai sana'a Allah ya sa albarka mai kasuwanci Allah ya sa albarka ma'aikacin gwamnati mai albashi mai pension duk kowa ne Allah ya sa albarka a cikin rayuwarsu Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wa sarif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم